muka yaran mu na farid a aka ibrahim is ok baba ne can da alamin za su sai umar su mu a barkanmu da sake haduwa a wannan lokaci wannan rana ta alhamis 24 ga watan jumada asaniya wadda ya dace da 26 ga watan 12 hijira 1446 miladiya 2024 wannan ita ce zaman mu ta hudu kan karatu da muka fara cikin wannan muzakkira waqafatun wata ta'ammulat fawaidun mustanbata min qissati Musa wal Khadir a jiya mun karatu har mun tsaya mun kai ƙarshen ƙismi na hudu ko da yake magana akan الفوائد المتعلقة بالتفسير فائدودي da suke da alaka da tafsiri shafi na 25 muka tsaya kenan ko wanda yau zamu tashi al-qism al-khamis adab al-alim wal da ke cikin wannan kisa waɗanda suke da alaƙa da dubba na malami da kuma mai koyon ilimi dalibi malice fil qissati adabun jamma lil alimi fi nafsihi wa fi ta'amulihi ma'a tullabihi wa adabu talib ma'a al-ilmi wa adabihi ma'a al-shaykh wa halumma jarran wa min zalika ma yali Maliki, a cikin kissar akwai ladubba masu yawa ladubban nan ga malami shi karan kanshi mai karantarwa kenan wajen mu'amalansa da ɗalibansa da ladubba na ɗalibi yadda zai ladabi akan abin da ya shafi neman ilimi da ladubbansa tare da malaminsa da ma wasu da yawa shi daga cikin waɗannan ladubban ba za su biyo baya kamar haka ce awwalan tasmiyatu tilmiz al-khadim tilmizul khadim fatan ce abu na farko shine kiran ɗalibi mai yin hidima a kira shi da fatan ba ce khadim ba ko ce bai ce qala li khadimihi ba Allah ce qala li fatahu ko ya ce ƙwala le tilmizihi ba ya ce la ba a sabi khadim li shaikhihi fatan ce babu laifi a kira ɗalibi mai yin hidima malamin shi shida shi da da fatan kama utlika zalika ala rafiqi Musa wa khadimihi wa musa'idihi wa sahibihi fi rihla kuma yadda aka ambaci hakan a sake ga wannan abokin tafiyan annabi Musa mai masa hidima mai taimaka masa wanda ya taimaka wanda abokin tafiyarsa a wannan tafiya da yi zuwa wajen annabi Khadir yace zalika fi qawlihi ta'ala hakan kuma za mu gani ne a faɗin Allah madaukakin sarki falamma jawaza qala li fatahu wa min al-munasib an jan ko أن يتخب خب الشيخ رفيقا أمينا يطمئن إليه في ماله وطعامه وعرضه yace daga cikin abin da za mu ƙara kallo na munasaba shine shi malami ya zama mai sauƙin hali mai tausayi ya zama amintacci wanda za a iya samun natsuwa zuwa gare shi akan abin da ya shafi dukiyar shi da abincin shi da mutuncin shi ya zama shi ɗalibi zai samu natsuwa zuwa ga malamin shi ya san cewa abincin shi dukiyan shi mutuncin shi zai zama an kare shi malamin zai kare ba zai ba zai wulakanta mishi waɗannan ba malam ya zama saboda malam ya zama rafiq mafhum shi yasa zai kira shi da haka shi yasa ga malamai magabata kamar da dr muhammad sani umar musa ya kawo da yawa a cikin littafin sassaƙiratul muta'allimin bin utul ulama'i rabbaniyin yace magabata ma yana wuya ka ga mutum da dalibin shi a tambaye shi cewa na dalibi na ne cewa ya wannan sai ce aboki na ne haka suke cewa kaga wannan zai ba dalibin dama ya fahimci cewa kaga zai iya expressing kan shi za su iya tattaunawa so da ba a shi a matsayin wani boye boyewa mafu? an dauke shi abokin a matsayin abokin tafiya so wannan yana da muhimmanci sosai to ko da dan aikin ka ne karka tafiya wannan ai mai gadi na ne waya wannan ai mai mana wankin gida ne a aboki na ne tare muke tafiya shikenan shi ya san waye shi kai ma ka san waye shi an gane ko yawwa ke saniyan na biyu an da alama. ce anna tilkal khidma mimma yarfa'u Allahu biha tilmi kama rafa'a min sha'ni yusha yake cewa lallai irin wannan hidiman yana daga cikin abun da Allah madaukakin sarki yake daga darajar ɗalibi da shi kamar da Allah maɗaukakin sarki ya daga darajar yusha bin yunun ya kai kana gama ka dawo in baka dawo ne da kai ne yau irin wannan hidiman da ɗalibi zai wa malami shi yana daga cikin abin da ke sa Allah maɗaukakin sarki ya ɗaga darajan ɗalibi kamar yadda Allah ya ɗaga darajan shi wannan yusha an gane ku ce kana yusha bin nun khadim Musa alaihi salatu wassalam wa rafiq wa rafiquhu fi hadhihi ar-rihla al mu ga an kuskure an sa yawun din bayan bayan kaf ko mm. mhm. ce shi yusha bin nun ya zama mai hidima ne ga annabi Musa alaihi salatu wassalam kuma abokin tafiyarsa ne a wannan tafiyar salli ala muhammad salli ala muhammad salli ala muhammad salli ala salli ala muhammad kuma ya zama shi ne yake rike da wannan mazubin shi yake rike da wannan mazubin da ake aka sanya abinci a ciki salli ala muhammad salli ala haji ko hajiyatihima da sauran abubuwan da suke bukata shi yake rike da shi wa qad burika li hadha al fata jazaa khidmatihi wa ihtimamihi bi shaykhi kuma an sanya albarka ma wannan matashin an saka masa sakamakon wannan hidiman da yi da kuma mahimmanci da ya bawa hidima wa malamin shi da abun nan malamin shi wani yin sakayya aka mishi yace wa min zalika anna anna safahu Allah faj'alahu nabiyyan min anbiya'i bani Isra'il Allah madaukakin sarki ya zabe shi sai sanya shi zama annabi daga cikin annaban banu Isra'il Allah ya biya shi ku? Allah ya biya shi yace wa min al-adillati ala isbati nubuwwatihi ma rawahu al-bukhari fi sahihi yace daga cikin dalilai da suke tabbatar da annabtan Yusha shine abinda Imam Bukhari ya rawaito a cikin sahihin littafinsa عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صل على محمد daga Abu Huraira Allah maɗaukakin sarki ya ƙara da a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ce." ghaza nabiyyun min al-anbiya yace wani annabi daga cikin annabawa yayi yaki fa qala li qaumihi sai ce mutanensa mutanansa la yatba'ni rajulun malaka bud'an mara'atin wa huwa yuridu an yabni biha yace duk mutumin da yayi sabon aure shine ma'ana amma duk mutumin da ya mallaki wata mata yayi sabon aure da yake so ya kwan ya sadu da ita ya tare da ita to zai bin wannan yakin walamma walamma yabni biha kuma bai riga ya tare da ita din ba wala ahadun bana buyutan walam yarfa suqufaha haka duk wanda ya gina gida amma bai yi rufin gidan ba shi ma ba zai bi ni ba wala ahadun ishtara ghanaman aw khalifatin wa huwa yantaziru wiladaha yace haka duk wanda ya sai awaki ko wasu dabbobi kuma ba suna yana jiran su haihu su haihu masa yana jiran haihuwansu to shi ma ba zai bi ni wannan yakin fagaza ya je wannan yakin fadana min alqaryati salat al'asr sai lokaci ya gab da wannan garin lokacin sallar asar kuma ta riga ta yi aw qariban min zai ko kusa da lokacin fa qala lishamsi sai ce marana innaki ma'muratun wa ana ma'murun ce ke rana umarni ake baki Allah ke baki umarni ni ma yakin da nazo yi umarni Allah ya bani ko yace Allahumma hbisha alaina ya Allah ka rike mana ranar nan kar ta faɗi sai mun gama yaƙi fa hubisat hatta fataha Allahu alai sai Allah madaukakin sarki ya rike ranar bata faɗi ba la'asar din bata yi bale ta faɗi har sai da suka gama yaƙin su gaba da Allah ya musu buri fa jama'a al-ghanaima sai aka tara kayan ganima faja'at ya'ni annab sai wuta ta zo dan ta ci litakulaha dan ta ci wannan ganiman falam tafa'amha sai bata ci ba surai annabi sallallahu alaihi ya faɗa mana cewa sauran al'ummomi ba halatta musu cin ganima ba ko in sun yaki an tara ganima to sai dai su tara wuta ta zo ta ci in wuta ta cinye alaman Allah ya yarda da abin da suke to ana jiran wuta ta zo saboda ta ci sai wuta ba ta ci ba fa qala sai ce inna fikum ghululan sai shi wannan annabin ce, a cikin ku akwai wanda ya gululi gululi shine ka ɗauki abu a kayan jama'a ko da kana da haƙƙi a ciki baka bari a zo a raba a baka naka ba sai kai ka sa hannu ka dauka shine gululi yace inna fikum gululan a cikin ku akwai wanda ya gululi falyubayi'ni min kulli qabilatin rajul so haka dukkan kabilun da muka zo da su kowane kabila ta mutun da ɗaɗɗaya ɗaɗɗaya zo ya mu mubaya falaziqat yadu rajulin yadihi da aka zo ana kan mubaya nan sai aka samu wani wanda ya wakilci kabilan su sai hannun shi ya manne da hannun wannan annabi fa qala sai wannan annabi ce mun gulul a cikin kabilan ku ne aka samu wanda ya yi gulul yanzu ya za a yi falyubayi'ni qabilatuka ce to dukkan kabilan ka su zo kowa ya mun waya ana kan yi falaziqat yadu rajulaini aw salatatin biyadihi sai aka samu mutum biyu zuwa uku hannunsu ya manne da hannun wannan annabi ya wuna cewa su suka yi me su suka yi gululi fa qala fikumul gulul a cikin ku ne aka samu wanda ya gudu fa ja'u bi ra'sin mithli ra'si baqaratin min az-zahabi sai suka zo da wani abu kaman kai gwargwadon girman kan saniya amma kuma na zinari ka san dauki dukiya ne mai yawa ce fa sai suka dora akan wannan kayan ganiman faja'atin nar fa akalatha sai wuta yazo sai ta cinye wannan wuta wannan thumma ahalla Allahu lana al-ghanaim manzo Allah ce sai mu aka halatta mana ganima ra'a da'fana wa ajzana fa halla halana Allah ya ga raunin mu da kafawa mu sai mu halatta mana sai malaka wa yulahi annahu lam lam yunassa لم ينص النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية على أنه يوشع بن نون عليه السلام to in muka lura za mu ga a wannan riwayan annabi sallallahu bai kira yusha ba ko bai ce shine annabin ba sai ce lakin warada ta'yinuhu fi riwayatin fi riwayatin sahiha akhrajaha ahmad wa ghayruhu an abi hurairah radiyallahu anhu yace amma sunan shi zo a wata riwaya ingantacciya wanda imamu ahmad da waninsa suka rawaito ta hanyar Abu Huraira yake cewa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna shamsa lam tuhbas ala basharin illa li yusha manzon Allah ce ba a taba rike rana ma wani mutum ba sai yusha layali sara ila baitul maqdis a cikin kwanakin da ya tafi dan ya bude baitul maqdis wa am an gane ku kaga wannan ruwan ya tabbatar da wane ne shi wane ne wancan annabin kenan yusha ashe ya zama annabi an gane ku kaga wannan sakayya ce da Allah ya mi sanadiyan mi a hidima da yamawa malami shi sai Allah ya saka mi sai shi ma zama annabi kaga yanzu ba ka zama annabi sai dai ka zama malami ku <laughs> ko ba haka bane yawwa yace wa amma kaunul fata alladhi rafaqa Musa alayhi salam huwa Yusha yace amma kasantuwan cewa a ce wannan matashin da ya tarayya da annai Musa cewa shine Yusha ai wannan mun karanta faqad jaa musarrahan fi hadith bin Abbas radiyallahu anhuma a sabiq ai yazo a fili hadith ibn Abbas da mun karanta a baya ku? ko inda yake cewa fahuwa huwa thumma fanṭalaqa bi fatahu Yusha bin Nun wa hamala hutan mun karanta a baya so kaga a nan manzo Allah ya faɗi cewa Yusha shine wancan adami kuma hadisin Ibn Abbas ya tabbata cewa sunan abokin tafiyan Annabi Musa shine ne Yusha bin Nun shi kaga wannan wabe to wannan abu na biyu kenan daga cikin fa'ida da ke da alaka da ladabi na ma dalibi malami da kome dalibi shine ah, me yake da suna Allah madaukakin sarki yana ɗaukaka dalibi sanadiyan khirma da haƙuri da yawa da malami an gane ku inshallah wannan eh, littafi na talibul ilm na thabati wal littirab kaga misalai da malam ya kawo na daga cikin asbabu tirabil eh, ilm daga cikin sabuban da ya sa ɗaliban ilimi suka kasa tabbatuwa suka sai dai mutu ya tafa gamniya shine rashin haƙuri da malamin shi ce hali da rashin kyawun ɗabi'an malaminka ba dalili bane da zai sa ka daina ɗaukan karatu a gurin shi kwata-kwata bai taɓa zama dalili an wagai zai ba da misalai da irin su imam al'amash da sauransu ke salisan na uku ya ce al'alimu ko ya tatalmazu ne ya kawata ya zama ku al'alimu ya tatalmazu alaman dunan, ce shi malami yana iya neman ilimi a wajen wanda ke ƙasar shi an gane ku daga tilmiz ya ta talmazu alaman dunahu amma tafi bi gida shi malami yana ɗaukan ilimi daukan ilimi yayi dalibta a wajen wanda ke kasa da shi ce wa zalika anna Musa alaihi salam rahila litta'allumi inda Ya ce za mu gane haka yadda annabi Musa ya tafi dan ya koyi karatu a wajen Khadir walkhadir duna Musa rutba kuma Khadir ai a martaba yana ƙasa da annai Musa kamar da muka yi bayani a baya ko ce la'anna Musa alaihi salam yu'addu min ulil azmi hamsa, khamsa annabi Musa alaihi salam ana lissafa cikin ulul azmi guda biyar daga cikin manzanni wa mimma yanbaghi tambihu alaihi huna anna al-alima yajibu allah ya yastankifa an al an amman dunahu ilman au manzilatan au shuhratan yace daga cikin abin da ya kamata a a kai shine shi malami ya waje ba a kan shi kar ya zama mai girman kai wajen ɗaukan ilimi daga wanda ke ƙasa da shi a ilimi ko a matsayi ko a shahara an gane ku wani za ga ya fi ka ilimi ka fi shi ya fi ka ya mai da suna ya fi ka shahara ne amma ka fi shi ne ilimi an gane ku ko ko kuma ka fi shi ilimi da sauransu amma bai kawata ka ƙi ɗaukan ko matsayinka hmm? kai darakta ne ko kai ne minista ba laifi ka zo ka daɗa kafa ka koyi karatu a wajen wanda kila angon su ba gama sanin shi ba kai ka san shi so da dama dalibi shi san dalibi. haka malami shi san malami mhm. amma zamanin mu na jahilai ne suke faɗan wani ne malami ko Allah ya sa mu gane malai ke fa kullu man atahu Allahu ma'rifata babin min abwabil ilmi wa anta fi hajatin ila maladaihi ladayhi yanbaghi laka alla ta'lu جهدا في istifadati minhu سواء كان a'la منك aw adna yace duk wani wanda Allah madaukakin sarki ya bashi sanin wani babu daga cikin babukan ilimi kuma kai kana da bukatuwa zuwa ga abin da ke gurin shi to ya dace a gare ka kar kai kasa a gwiwa ka baza kai kai iya bakin kokarin ka wajen ka amfana daga abin da ke gurin shi ko da yana sama da kai ko yana ƙasa da kai yace walaita zalika bi nikmatin bal hiya ni'matun yajibu istiglaluha wa shukru rabb alaiha yace wannan kuma ba ba ba ba azaba bai ba nikma bace ba kishiyar ni'ima bace a ni'ima ce ka zama kai zuciyarka a buɗe take kana kana iya zuwa don kowaye wanda ke ƙasa da kai wanda ke kaza ka nemi ilimi wannan ni'ima ce daga Allah madaukakin sarki wanda kuma in mutum yana da wannan to ya wajaba a gare shi yayi kokari ya ribaci wannan ni'iman kuma ya gode ma Allah da Allah ya zata shi da wannan ni'ima malaka wa ziyadatun ala zalika fa inna musa qad ra'ila ila al-khadr mimma yufidu rahlatil mimma yufidu rihlatul fadil ila al-mafdud yace kuma ƙari akan haka annabi musa ya tashi ne ya bar garin su ya tafi wajen khidr ku? ce wannan yana zai baka fa'idan me wanda ke sama ya tashi takanas ta gidansu ya tafi wajen wanda ke ƙasar shi yace wa zakala al-khatib bi sanadihi an Uthman bin Abi Shayba qala sami'tu waki'an yaqul Imam Khatib al-Khatib al-Baghdadi ya kawo da sanadinsa zuwa ga Uthman bin Abi Shayba shi kuma yace ya ji daga waki'a Allah ya ji kansu gaba daya yake cewa la yakunu ar-rajulu aliman hatta yasma' mimman huwa asannu minhu wa mimman huwa dunahu wa mimman huwa mithluhu yake mutum ba zai taba zama malami ba sai ya koyi karatu daga wani wanda ya fi shekaru da kuma wanda yake ƙasa da shi da kuma wanda yake sa'an shi shi qala sa'ili imam sa'ili rahimahullah yake cewa wa kana ya'ni al-qadr qad uqiya min al-ilmi ma lam yu'ta Musa yace ka sadir an ba shi wani abu na ilimi wanda ba ba annabi Musa ba wa in kana Musa alayhi salam a'lamu minhu bi akthar al-ashiya duk da cewa annabi Musa kuma ya fi shi ilimi na abubuwa da yawa yace wa khususan fil ulum al imaniya musamman abin da ya shafi al'amura ilimi na abin da ya shafi imani wal usuliyya da ilimi na usul li'annahu min ulil azmi min al mursalina so da ai annai musa yana daga cikin ulul azmi daga cikin manzanni alladhina faddalahum Allah ala sa'il al khalqi wadanda Allah madaukakin sarki ya ya ba su falala akan sauran al'umma kana gama ka dawo akan sauran mutane bil ilmi wal alam wal amali na ilimi da aiki wa ghairi zalika da wani nasa falamma ijtama'a bihi Musa qala lahu ala wajhi al adabi wal mushawara wal ikhbari an matlabihi yace duk da wannan ya taru ga annabi Musa amma kuma annabi Musa yi magana da Khidir ta fuskan ladabi da kamar neman shawara da neman ya bashi izinin ya nemi ilimi a gurin shi hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushda duk da nan Musa ya san wannan matsayi da yake da shi yanzu ya ce malam Allah ya ce mun kana da kaza faɗa mu ji meye wannan jin tafi ko ha bai mishi haka ba ya kankan da kansa to haka ya kamata mutum ya zama wa qala abu abdullah al-qurtubi imam abu abdullah al-qurtubi a cikin tafsirin sa yake cewa في هذه الآية دليل على أن المتعلم تبع للعالم وإن تفاوت المراتب yace a wannan ayan akwai dalili da ke nuna cewa shi mai neman ilimi to mabiyi ne ga malaminsa ko da akwai tazara tsakaninsu a matsayi ko da matsayina ya fi naka a yanzu da na zo na zauna ɗauki karatu a gurinka to yanzu na zama biyinka mafum yanzu na zama mabiyanka duk matsayin da nake da shi ko da ni ne sarki kuwa ko da kai ne sarki kai mabiyina ne tunda yanzu kai ne kake karatu a guri an gane ku yace wala yazunnu anna fi ta'allumi Musa min al khidr ma yadullu ala anna al khidr kana afdal min amma hakan kan mutun yayi zaton cewa zuwan da annabi Musa yi dan ya dauki karatu a jar ya sanya Khidr ya zama shi ya fi annabi Musa farala yace karka yi wannan zaton yace faqad yashuddu an al-fadil ma ya'lamuhu al-mafdud yace ana iya samun wani abu da wanda ke ƙasa ya sani amma wanda ke sama shi ya ya jahilci wannan abu bai sani ba yace wal fadlu liman faddalahu Allah shi falala yana wajen wanda Allah ne ɗaukaka ba shi falala fal in kana waliyan fa Musa afdal minhu yace shi khadr in ya kasance waliyi ne to annabi Musa yana sama da shi li'annahu nabiyyun so da shi annabi ne wan nabiyyu afdalu min wali kuma annabi yana sama da wali wa in kana nabiyyan fa Musa fadluhu bir risalati in kuma Khadir ma ya zama annabi ne to annabi Musa kuma ai bayan annabi kuma ne an gane yawa kaga wannan ah, kamar yadda muka karanta a farko raddi ne yake ma sufaye ko kamar yadda muka karanta da malai kawo akan tattauna tsakanin shin ah, Khadir annabi ne ko ko wali to in ma kai tunanin wali ne to ai annabi yana sama da wasu da ai duk annabi wali ne amma ba duk wali bane me annabi in kuma ka ce khalid din ma annabi ne to annabi Musa kuma shi bayan kasantuwan shi annabi ko menene manzo ne manzon ma yana kira cikin qulul azmi min ar-rusul mafhum a wannan wata wani abu ne da Allah madaukakin sarki yayi so da so da karantar da da sauran al'umma rabi'an na hudu yace at-ta'allumi ba'da riasa wannan kissan yana nuna mana mahimmancin ka nemi ilimi ko da ka an dora maka jagoranci so da yawa wasu na daukan jagoranci dalili ne na mutum ya daina neman ilimi mutum ya zama liman ko ya zama darakta a wata makaranta ko aka malami shi ce to je ka karantar a guri kaza to shikenan shi yanzu shi ma malamin sai dai su haɗu su yi shawara mafo akwai masu wannan tanto kuskure to wannan kisa yana maka cewa ashe hakan ba ba daidai bane malaka min as'ab al-umur ala kathirin min an-nas at-tamadi fi talab al-ilm ba'da tawalli tawalli riyasatin aw mansibin aw sultanin yake daga cikin ma'au al'amura masu wahalan gaske akan dewa daga cikin mutane shine ci gaba da neman ilimi bayan an tsora mutum shugabanci ko ya samu wani matsayi ko kuma ya samu jagorancin wani abu فالإنسان في تلك الظروف يشعر بأنه أكبر من أن يجلس بين يدي أستاذ ليتعلم يتي متون أئرن ونن كيكاوا نرشن نا نا هيدين دمون دسكا مسيوا سي تيوا شي ينزي أتكارفين يزي زورا أقبان ونمالا ميدان يكوي إلم يتي وقد لا يجد ذلك الشعور لكن ظروف الرئاسة وضغوط العمل في الإدارة تحجبه عن العلم yace wani lokaci kuma zai zama shi ba hakan yake ji ba yana jin cewa ya ta karfi ne. amma zuruf ne abubuwa na shugabancin sun yi yawa ayyukan sun cakuɗe mishi ayyukan ofis da sauran sai hana shi samun lokacin da zai koyi ilimi sai ma ce wa hadha min al bala'i alladhi yusibu ruasai wa kibari rijal duwali wa sina'i al wa rijal ilmin kubara yace wannan yana daga cikin manya-manyan bala'o'i wanda ya samu dewa daga cikin jagorori da manya-manyan mutane wanda Allah ya ba su jagorancin dauloli masu yawa da masana'anta masu yawa da manya-manyan ɗalibai waɗanda da masu koyon karatu ne manya amma yanzu sun zama sun yi baya sai wuce ce maka ba Ya ce, fala yazalu ahaduhum ba'adu 'anil ilmi wa tad'ufu 'azimatuhu an talabihi wal izdiyad minhu hatta yatmisa fi jahlin jahlin watihin yace mutum ba zai gushe ba yana nisa da ilimi himmansa zuwa ga ilimi yana yin rauni himmansa zuwa ga neman ilimi yana yin rauni wajen ne wajen ya sauya ringa ƙara ilimi kafin a kafin a ce wani abu ya ya cikin jahilci mummunan jahilci bai sani wallahi yana faruwa cewa ake wai wai mutum in mutum yayi ilimi ba a ce dawa ne mai ilimi wallahi na cewa wallahi mutum yana wayan gari jahili na gaske ba Allah na gaske in bai karatu ni ya gansu da yawa shi ban san ko ka sha ganin su ba ana cewa ne ko a cewa ba a cewa ne da malami ne ko yanzu ba ilimin wallahi yana faruwa wallahi yana faruwa zaka ga babu babu ne na gaske fa babu sai ga wani abu karami ya zana yana ta haka haka ya kasa sanin me zai Allah ya sa mu gani eh, mun je makodi wata rana afon babu labarin na dauki littafin tafiyartul muta'allimi a hannuna muna zaune wajen janaza ne sai na buɗe yana haka ina karanta ina karanta ka ko wani yaron abokin mu ne da lokacin da muna yara shi yake mana muraja'an qur'ani da wannan na islamiyya ya yi karfa ya tsaya shuru ya kalla sai man ya ce ka Allah ce ku sai me faru ya ce wallahi ya kasa karanta komai wallahi ce ya kasa karanta komai ce a san littafi in ba wasalin nan ba zai karanta mun ba yau ko yanzu ba zai karanta mishi kuma da ya iya amma yanzu ba zai karanta mishi ba wasali to kaga me wasalin ma ba dole ya fahimta ba kenan sai dai ya hada bakin amma fahimtan zai masa wahala Allah ya sa mu gani yace wa qad rawa ibn abi shayba fi musannaf wa dalimi fi sunan sunanihi wal bayhaqi fi ash iman bi sanadin sahih an umar bin al-khattab annahu qala umar bin khattab yace wa tafaqqahu qabla an tusawwadu yace ku nemi ilimi kafin a shugabantar da ku ce wa'allaka al-bukhari fi sahih imam bukhari ya kawo shi mu'allaqan فقال ابن حجر في الفتح ابن حجر أتكين فتح الباري كشوى زاد الكشمي كشميهيني في روايته قال أبو عبد الله أي البخاري وبعد أن تسودوا ثم قال ابن حجر سي ابن حجر كشوى وإنما عقبه البخاري بقوله وبعد أن تسودوا إمام بخاري سيكارا شي سيدنا عمر يقول ku nemi ilimi ne kafin a jagorantar da ku imam bukhari sai ya kara da cewa har da bayan an jagorantar da ku ba kafin kadai ba har ma bayan shine sai Ibn hajar yake cewa imam bukhari ya kara wannan ne a bayan maganan li yubayyana alla ko allah mafhuma lahu khashyata an yufhama ahadun min zalika anna sayyada mani'atun min at wa inna ma arada umar annaha qad takunu sababan lil man'i لأن Rais. قد يمنعه الكبر والاحتشام أن يجلس مجلس المتعلمين yake cewa Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala ya kawo wannan ne cewa ba'da an tusawwadu so da yayi bayanin cewa ba wai ana nufin cewa ana tsoron kar mutum ya kasa fahimtar ilimi ne saboda ya zama shugaba ba ko kuma shugabancin ya hana shi neman ilimi ba yace abinda sai na Umar yake nufi shine shi shugabanci zai zama sababi na ya hannu an gane ku ya hannu daga neman ilimi saboda girma da kai kawo sai ana shi zuwa ya zauna a majalisin da ake karantar da ilimi yace wali hadha qala malikun ce da wannan nema ma imam malik rahimahullahu ta'ala yake ce ya fada an aibil qada a cikin aibi na mutum ya zama alƙalanci na alƙalanci yake cewa annal qadi idza uzila la yarju ila majlisihi alladhi kana yata'allam fihi yace za ga alƙali daga lokacin da aka sauke shi daga alƙalanci sai ga bai koma makarantar da yake koyi ilimi ka sai ana dashi alƙalanci an gane ku lokacin da ya zama alƙalin lokacin da ya zama alƙalin ai bai zuwa karatu mafhum to yanzu ba da an tusawwadu yanzu ya sauka alƙalancin me ya kamata yayi sai ya koma to ba sa koma دي امام مالك يتي وقال الشافعي امام الشافعي كشوا اذا تصدر الحدث اذا تصدر الحدث فاته علم كثير وقد فسره ابو عبيد في كتابه غريب الحديث فقال معناه تفقهوا وانتم صغار قبل ان تصيروا ساده فتمنعكم الانفه عن الاخذ عمن هو دونكم فتبقوا جهالا فتبقوا جهالا mala yake cewa imam shafi yake cewa idan abubuwa suka suka suka kankama a to sai ilimi mai yawa sai ya wuce mutum yace imam abu ubaid ya fassara cikin karibul hadith yake cewa ma'anan maganar sai na umar shine ku nemi ilimi tun kuna kanana kafin ku zama jagorori a sai wannan abubuwan da yake zuwa na bayan jagorancin sai hana ku neman ilimi ko girma ko jin kun girma yana duka kunufa yana iya dauka jin girma da jin matsayi da jin kata ka wani matsayi sai hana ku zuwa ku nemi ilimi daga wanda ke ƙasa da ku sai ku waye gari kuna nan a jahilanku yace wa fassarahu shamarul lugawi yace bit tazawwuj fa innahu idha tajawwaza sara sayyidu ahlihi wala siyama in wulida lahu yace shi ma'anan hadisin shine ku nemi ilimi kafin ku yi aure so da in mutum ya aure ai ya zama jagoran iyalinsa musamman man haka haihu masa haka khatibul bagdadi ma ya fassara ce ma'anan shi ku nemi ilimin kafin ku yi aure yace shi yasa maluma magabata da yawa mutum sai ya yin aure yace sai ya kai sai ya samu ilimi iri kaza yasa irin su ma Ahmad suka kai kusan shekara 40 dona ba kafin su kai aure mafhum to wannan wannan yana nuna mana fa'ida ta hudun nan yana nuna mana cewa karkace ka kai wani matsayi kaza so da wannan matsayin ko zuru zai hana ka zuwa ka nemi ilimi duk matsayinka ba kai annabi ba nai Musa ya je makaranta ko ko ba dubi ba dubi ba dubi girman shi ba sai da ka samu shi doka ko ba haka bane ba kai ma ka je aka samu ka doka kar ka ce ha ba wannan bai san ne ba a ya san ka yana son ilimin naka ne yayi albarka an gane ku na khamisan na biyar yace al-lihlatu fi talab al-ilmi wa tahsili kisan yana nuna mana muhimmancin tashi mutum yayi tafiya zuwa wani guri ko wani gari dan neman ilimi yace ar-rihlatu fi talab al-ilmi min anfa'i al-umur wa akbariha a'idun a'idu ijabiyan ala talab al-ilm yace tashi mutum yayi tafiya dan neman ilimi yana daga cikin mafi amfanin al'amura kuma yana da mafi girman al'amura wanda ga ɗalibin ilimi abu ne wanda yake wajibi a kansa ce inda ma yarhalu talib al-ilm wa yaqu wa yaghribu an watanihi wa yatakabbadu mashaqa as-safari wa ma'anat al-ghurba bil bu'd an al-ahli wal watan yu'azzimu qadar al-ilm fi qalbihi yace a lokacin da dalibi zai tafi yaje ba kwanta a wani guri ya rabu da garin shi ya hadu da wahala da jin jiki na tafiya da duk wani abu da na wahalhalu da bakwanta yake yake sa mutum ya ji ya ji yayi nisa da iyalansa yayi nisa da garin shi wannan zai sa ilimin da ya je koyo ya zama ya samu kima da daraja a zuciyar shi mafhum amma aka bi ka aka komai ana maka kyauta hmm? to shi yana cikin abin da ya sa mutane suka aka rena ilimi za a bi ka yasa ke sa maluma da yawa suke suke suke hana irin zuwa gida a koya mai yaro karatu din maluman tarbiyya da yawa suna fada ne kai ba ma yaro ba har masu mulki su ba malik ko akwai kisan da ake barawa ban san ingancin shi ba aka ce sarki yace imam malik ya zo ya rinka mishi karatu a fara yace ah, ai ilimi bin shi ake ba shi yake biyo aka sai dai sarki ya bar fada ya zo makaranta inda yana son karatun da gaske kuma aka sarkin ya bar fada ya zo suka ce da ya zo fadan aka zo mai da kujeran shi ya zauna imamu ne ce a ai ilimi shi yake sama ba a sama ga ilimi in sarki karatu zai to sauka kasa in an gama karatu sai koma sarauta in kuma ba haka ba a fasa karatu karatu dai na tare da ni ko ba a tilasta nan karantar ba ko za a tilasta yahuwa to kaga haka suke yi amma mutum ya samu a bagas to sai ga an samu matsala قال يتف الرحلة في طلب العلم من الأعمال الجليلة والقرب العظيمة والسنن العلمية الراسخة في تقاليد أهل العلم tashi تاشي متن يتفيا دني من إلمي yana ga cikin ayyuka masu girma masu daraja cikin yana ƙara kusanci ayyukan da suke ƙara kusanci zuwa ga Allah masu girma kuma cikin sunna na neman ilimi wanda tabbataccen sunna da aka samu duk wani ma'abota ilimi suna koyi da shi lokaci bayan lokaci yace wa asluhu asalin kuma tashi dan neman ilimi fi lahi ta'ala yana faɗin Allah madaukakin sarki cikin suratul tauba na nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun Ya fi ad-din wa liyunziru qaumahum idha da ilayhim ya yahdharun Allah ce ina ma a samu wani bangare wani gungu daga cikin kowane bangare hmm? su tashi su tafi su je su koyo fahimtar addini a koyar da su addini a faɗakar da su a yi musu wa'azi sai su dawo su rinka yi wa mutanen su wa'azi so su zo su karanta ko ku tashi ku tafi an gwannan a samu mutum biyar shida bakwai sai to ku je madina ku je misra ku je kaza ku ko ilimin kaza ko ilimin kaza ko ilimin kaza sai ku dawo ta ku karanta da mu kuma an fahimta ku yau da gobe a cikin wanda ake karantar su ba su kawo wani mustawa su ma sai a sake ni. Su rasu Allah ce su dawo su rinka yi mutanen su gargadi kila mutanen za su faɗaku su zama sun samu gargadi sun bi abin da Allah yake so kaga Allah ya magana cewa a samu su su ringa su tafi yace wa sannafa al-khatib kitaban asmahu ar-rihla fi talab al-hadith al-baghdadi ya rubuta hadith littafi sanya masa suna ar-rihla fi talab al-hadith tafiye tafiye don neman hadisi روى فيه أخبارا عجيبة أتوانا لتاجن أرويتو لا باروكا ما سبما ماك وقصصا غريبة دا كسوشي ودن دا ما سبما بعد أبن الأدبي دا ما ماك تتضمن رحلات السلف وأصالهم إلى البلدان إلى البلدان البعيدة إبر حرارة الرمال ووهد الشمس ولفح الرياح wa mu'anati sahf fi talab al-ilm wanda ya kawo labarurukan magabata zuwa garuruwa masu nisa ga zafin yashi na sahara ga zafin rana ga iska na sahara da ke kadawa ga wahalan tafiya amma ka za su tafi gari mai isa dan neman ilimi yace wa min ashhari ma zakarahu al-khatib qissatu rihlati jabir bin abdullah radiyallahu anhu yace daga cikin mafi shaharan abinda al-khatib ya bada labari shine tafiyan da Jabir bin Abdullah Jabir bin Abdullah al-Ansari fa sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi min al-Madinati ila Sham tun daga Madina yazo har Sham Siriya kenan ko a yanzu tun daga Madina ya taso har Sham rihlatan istaghraqat shahran kamilan tafiyan wata daya cur likai yuqabila Abdullah bin Unais saboda zai haɗu da abdullahi bin unais radiyallahu an me dalili fi hadithin wahidin kana indal akhyar akan wani hadisi guda ɗaya hadisi ɗaya ya tafiyan wata na wata ɗaya kuma ba mota ba jirgi ba a doki ce walamma haddasa sha'bi ba'd tullabihi had hadithul walida qala lahu yace lokacin da imamu sha'bi ya karantar da ɗalibansa hadisin hadisin alwalida qala lahu sai ce khudha bi ghairi shay'in yace ga hadisin na baku kyauta ban san ku biya ni ko sisi qad kana ar-rajulu yarhalu fi ma dunaha ila al-madina yace an samu wanda ke tafiya akan hadisin da bai kai wannan ba har zuwa garin Madina ce rawahu ibn Abdulbar Bar fi jami' bayan al-ilm wa fadl ibn Abdul Bar ya rawaito a cikin a littafin jami'u bayanin ilmi wa fadli cewa wa an abul qala abul yake cewa sami'tu maimun bin mihran Yace yake naji maimun bin mihran yana cewa al ulama'u huwa dallati fi kulli baladin wa hum bughyati wa wajadtu salaha qalbi fi mujalasati al ulama yace malamai sune abin nake nima in nace maka ga wani abu na ya batan na nima to ina nufin malamai ne a kowane gari suke kuma su ne burina su ne fatana ya ce na kuma ina samun natsuwa ne da ingancin zuciyata in na zauna tare da malamai balikirahu abu na'im fil hilya ce wa hada lafzu wa ibn abdul bar fil masdar sabiq haka ma ibn abdul ya rawaito wannan a cikin jami'u bayanin al-ilmi wa Ya ce wa wara al-khatib fi rihla al-khatib ya rawaito a cikin littafinsa da muka faɗa ba a rihla fi talab al-hadith ya rawaito an abdullahi bin ahmad bin hanbal daga dan imamu ahmad ibn hanbal Allah ya ji gansu baki da qala yace sa'altu abi yace na tambayi babana ahmad bin hanbal rahimahullah amman an amman talaba al-ilm tara lahu an yalzama rajulan indahu indahu ilmun fayaktuba anhu أو ترى أن يرحل إلى إلى المواضع التي فيها العلم فيسبع yace ya kai babana me kake gani ga mutumin da ke neman ilimi ya zauna wajen mutum ɗaya ya ta sauraron karatu kullum a gurin shi yana rubutu ko kuma ya tashi ya tafiye tafiye zuwa wajaje daban-daban inda ya san akwai malamai ya rinka sauraron karatu a gurinsu? Fala qala yace yarhil ya tashi ya tafi kada ya zauna guri ɗaya yaktubu 'ala al-kufiyyin wal wa alil madina wa makka an gane ku yushamun nas yasma'u minhum yace tashi tafi yayi daga mutanen kufa da mutanen basara da mutanen madina da mutanen makka da mutanen sham duk yaji ya ji karatu da gurin kare zauna guri da ce wa min tarifi ma zakarahu al-khatib yace daga wani bangaren abin da khatib bagdadi ya fada ci wannan arihla fi talab al-hadith yace qissatu ali bin asim kisan wani da kira ali bin asim alladhi kharaja min wasiq ila al-kufa wanda ya tashi tun daga wasiq wasiq gari ne a sham wanda sanadiyan ibn taymiya rubuta littafin al-qaidatul wasitiyya ke to da mutanen wasit suna suka rubuto mishi ya rubuta musu wani abu mukhtasar akan abin da ya shafi aqida da ya rubuta shi samun suna al-aqidatul wasitiyya an gane ku so wasit gari ne a sham shi ya tashi tun daga wasit har zuwa kufa ce huwa wa hashim da shi da wannan kira shi liyalqa mansuran dan su zo su haɗu da wani malami da ya kira mansur قال فلما خرجت من واصف وصرت وراسق لقيني imma abu mu'awa wa imma gairu yace lokacin da na bar na fito daga wafi na kama hanya sai ga wani malami mai zurfin ilimi ya gani amma na manta ko abu mu'awiya ne ko wani sa fa qultu sai nace masa aina turidu ina zaka je qala as'a fi dainin alayya yace zan tafi ne dan biyan wani bashi da ke kaina qala fa qul sai masa irji mai fa inna indi arba'atu alafi dirhamin utika minha alfayn ce ina da dirhami dubu hudu zan baka dubu biyu faraja'tu fa a'taytuhu alfayn thumma kharajtu yace sai na sai na koma na bashi wannan dubu sai na fito yace fa dakhala hashim kufa al sai shiga kufa bil ghadati wa dakhaltuha bil ashi shi wancan ya shiga kufa da safe ni na shiga da yamma so da kaga ai ni na koma ku na je warware ma wancan bashin shi yasa shi ya tafi bani ce fa zahaba hashim fa sami'a min mansur 40 40 hadisan shi hashim ya tafi ya ji ya saurari hadisi daga wajen mansur har hadisai 40 wa dakhaltu ana al-hammam ni kuma na shiga ban daki falamma asbahtu madaitu fa ataitu baba mansur da gari ya waye sai na zo kofan malam mansur fa dina janazatin sai na gana sallan janaza fa qultu ma hadhihi sai ce menene qalu janazatu mansur sai aka ce an mansur ne rasu ya bar wafid zuwa ina kufa kaman daga syria fa ka tafi had, kufa yana ce iran iraq a yanzu to ko daga tafi ne ka tafi kano a doki ka je wajen malami yana nan ka gama komai da safe sai aka ce ai malam ya rasu kasan mu ne ne ce oh, na yi asarar lokaci ba ka muke faɗa ba ita mu za a zo makaranta ta waya malam ya zo in malam bai zo ba zan zo ba to in malam bai zo ba ka zo kai asara ne kai asara ba ka duba irin tafiyan da suke yace sai naka ce mun ai mansur ne ya rasu faqa'attu abki yace sai na zauna na dinga kuka faƙwari li shekun hunak sai wani malami yana zaune a gurin sai ke mun ya fatan ma bukik ya ka wannan matashin ne kake isa kake ƙwara ce kultu ƙadimtu ala an asma min hada shaykh wa ƙadimat na zo tun daga garin mu da in saurari karatu ne daga wajen wannan malami yanzu kuma sai aka ce ya rasu sai ce ƙwara fa adulluka ala man shahida ursu ummu za yace to ni zan shiryar da kai zuwa ga wani malamin da shi ya shaida amartakan uwan wanda ya rasu shi yana malami tun wanda ya rasu nan uwan shi bata yi aure ba an gane ku qultu na'am qala yace eh yace uktub yace faru ki haddathani ikrama an ibn abbas radiyallahu anhuma qala faj'altu aktubu anhu shahran ne wata ɗaya ina daukan hadisi a gurin shi ba yanke ba fa qultu lahu man anta rahimakallah nace kai wane ne kai ne tukun qala anta taktubu anni منذ shahran wa anta ta'rifuni ce kai wata ɗaya kana rubutu a guriya baka sanni ba yace ana Hussein bin Abdurrahman yace sunana Hussein bin Abdurrahman وما كان بيني وبين أن ألقى ابن عباس رضي الله عنهما إلا سبعة دراهم yace abin da ya hana ni in haɗu da Abdullahi dan Abbas dirhami bakwai ne au tis'a ko dirhami takwas fakana ikrama yasma'u minhu thumma yaji'u fayuhaddithu ya zama ikrama shi zai je ya ji karatu a wajen ibn abbas shi kuma sai zo sai karantar da shi sai sa sai maka ikrama an ibn abbas ikrama an ibn abbas ma'ana rashin kuɗi ya hana shi ya rinka zuwa inda ibn abbas yake dauki karatu yasa wannan mallan yana faɗan daga cikin asbabul istirab na dalibai akwai rashin kuɗi ya faɗa akwai rashin kuɗi akwai rashin kuɗi za a yi karatu wani lokaci ba kuɗin littafi wani lokaci za a yi daura a wani gari mai nisa kuɗin mota ma ya ishe ka bare nawa za ka ciyar da kanka a wannan kwanaki? to amma su magabata sun samu ana wakafi na ilimi mutum sai gina labarari kamar girman masallacin nan ya zuba littafai sai ya ɗauki wani sai ya bashi sai ke ka rinka yin budget na hidiman ka da kai da ɗaliban da za su rinka zuwa karatu a labirari na wata-wata ana turowa haka suke wato su allaitu bin sa'ad ku, attajirin malami na taɓa ba mu labarin allaitu bin sa'ad ku? malami ne kuma mai kudi Malami shi ne Malami ma malik ne eh Malami ma malik ne sai allaitu afqahu min malik aka suke fada amma ko ba a san shi ba so da shi tunda su malik suka dauka suna karantarwa sai suka shiga suka ci gaba da yi masu malik hidima da aka za ka ce imam malik zai kulla makaranta me yasa aka ce bashi ya yawa ce to mu kuma kana dole mu bar kasuwanci mu dawo makaranta ke yace sai aka yi budget na gidan malik yasa eh, imam shafi'i bai hadu da allaitu ba imam malik ya bashi guziri yanzu ya tarar da allaitu yana zuwa ya tarar da allaitu bai sa da yaro imam malik ya mishi wasu abiya da ke imam ya iya baiti ya san loga ce kana raye dukiyanka ya amfani kana mace ma dukiyanka ya amfani yace har wanda bai san ka ba dukiyanka ya mishi amfani so da daga cikin abin da Allah bin ta'ala ya ba Malik shine Malik ya ba Shafi ya zai samu Allah bin ta'ala to kaga suna wannan na shi a bai zama ta sai ai bai hadu da Ibn Abbas ba sun yi zamani da amma bai hadu da shi ba kaga bai zama tabi'i ba sun yi zamani da amma bai hadu da shi ba saboda dirhami bakwai ko ko dirhami tara Allah ka azata mu daidai gwargwado sadisan na shida yace rukubul bahar li talab al-ilm hawan teku dan neman ilimi ce hunaka adadun min salafi mimman kana yakrahu rukub al Bahar illa li Ya yace akwai mutane da yawa daga cikin magabata waɗanda suke karhanta hawa teku sai in akwai lalura yace wa qad rawa al-baihaqi ahadith fi dhalika marfu'atun wa mawqufa imam al-hajji ya rawaito hadisai da yawa kan haka wasu wasu marfu'ai wasu mawqufai lakin la yathbutu minha shay sai dai duka kusan babu wanda ya inganta yake wa yastafadu min hadhihi al-qissa jawaz ruqub al-bahri bi tabl amma wannan kisan ya nuna cewa shi ya halatta mutun ya hau kwale-kwale teku ya tsallake ruwa saboda ya nemi ilimi yake li anna musa alaihi salatu wassalam rakiba ma al-khadr as-safina min ajli tahsil al-ilm ce ga nan musa tare da khidir ya hau kan wannan sun hau kan wannan ah, kwale ruwan dan me da annabi Musa me ya kai shi neman ilimi yace fal ilmu ya ya ya ce, ilimi ya ku yan uwana kanzun zu qimatin Ya yace wani taska ne wanda yake da kima da daraja mai girma yaliqu an yusafira talibahu ila aqsal bilad ya cancanta mai neman ilimin ya yi tafiya zuwa ga mafi nisan gari wa yukabi da alal mashaqqat min ajli tahsili ya je ya fuskanci mafi girman wahala don ya samu ilimi ilimi ya cancanci haka ya suraka ilimi ya cancanci har sama da haka wallahu ta'ala dan tsaye haka ku dan a gane min mai kafa allah ta'ala a'lam